السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فإنوانا جد من جسر الدين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tare da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadar da muka yi inda muka inda muka fara wannan yini namu da alkhairi da suka shi da alkhairi alkhairin da yake cikinsa Allah ya sadar da mu shi kishiyar kuma haka Allah ya tsare mu yan wa masu albarka mu tsaya da ayoyi guda biyu a ƙarshen suratul sharh sura ta 94 a jerin surorin alkur'ani daga sama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب معنى الوقت أن آيوي فإذا فرغت فانصب إذن كاقما توككفو وإلى ربك فارغب كما زواج أبنججنك ubangijinka ka وأن kwaɗayinka mafi ingancin maganganun malamai sun sauka ne bayan an idar da sallah ko ana suna magana ne bayan mutum ya gama sallah ya tsaya ya yi addu'a gabanin ya tashi wasu malamai suna ganin a ba haka ba duk wata ibada da ka yi to ka yi tawassuli da wannan ibada ka roƙi wani abu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Manonin gaba ɗaya duk suna da kyau abinda waɗannan maganganu ke fitarwa shine tsananin buƙatar ɗan adam zuwa ga yawan roƙon Allah subhanahu wa ta'ala adam kowane lokaci ya zamanto cikin kwaɗayi zuwa ga falalar Allah subhanahu wa da ba ta ƙarewa yanwa masu albarka addu'a a bayan sallah iri biyu ce akwai du'awul ibada akwai du'awul mas'ala wannan ita ce magana mafi inganci a cikin maganganun malamai ko da wasu malamai suna ga bayan sallah ba a yin addu'a sai du'awul ibada du'awul ibada ita ce ko su ne addu'o'in da ake yi bayan idar da sallah kamar istighfari tasbihi tahmidi takbiri hailala kamar ainihin allahumma anta salamu da sauransu wasu suna ga waɗannan kawai ake yi sai a tashi masu malamai suna ganin mutum bayan wannan zai iya yin du'awul mas'ala wato ya roki Allah subhanahu wata'ala wani abu da yake bukata imma a duniyar sa wai ma a lahirarsa don haka ainihin abin nan ita addu'a din ita ake so a nuna muhimmancinta da kuma irin yadda mutane ke da bukata da ita ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wace addu'a Allah ya fi ji sai ce aljofin lail lahir wa dubura salawatil maktuba can ƙarshen dare cikin ƙarshen dare can ƙarshen dare dab da ketowar alfijir da kuma bayan sallolin farilla wasu malamai suna ganin cewa bayan sallolin farillan nan ba ana nufin a wajen sallar farilla ba a'a a cikin sallar farilla saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi cewa bayan mutum ya gama karatun tahiya abubuwan da aka shar'anta ifada sai kuma ya ce wal ya tahayyar min al'adiyyati a ajabahu ilai sannan mutum ya zaɓi abin da ya fi ba shi sha'awa abin da yake so na daga addu'o'i shi kuma sai ya roƙa a karan kansa sai zamantu addu'o'in da ya yi gabanin waɗannan su addu'iyatul abin nan ibada addu'o'in ibada waɗanda kuma yi bayan wannan du'a'ul mas'ala ya yi addu'a ce ta roƙon wata buƙata amma wasu malamai suna ganin a'a sai an idar da sallah ake magana hasalin magana ɗin dai yan wa masu albarka ita ce buƙatuwar mutane mai tsanani zuwa ga yawan roƙon Allah subhanahu wa hikimar kawo wannan magana yan wa masu albarka ita ce hali da muke ciki a halin yanzu na ƙalubale iri-iri a cikin rayuwa to babu abin da zai fitar da mu sai koma zuwa ga Allah subhanahu wa da yawan yin addu'o'i da roƙonsa subhanahu wa ta'ala iyaye mana ina roƙon Allah subhanahu wa iyaye mana damuwan da suke damun mu. halin da wannan ƙasa take ciki Allah ya kawo mana ɗauki Allah ya kawo agaji Allah ya kawo tallafi ya kawo taimako Allah su daga cikinmu Allah ka shirye su Allah maɓarnata cikinmu Allah ka gyara halayensu Allah azzalimai ka kame hannayensu Allah ka sa kirki ya waita cikin wannan al'umma Allah da duk wani dalili da wani yake abin da ba daidai ba Allah ka ganar da shi gaskiya i gane Allah ka sa i daina Allah muna roƙonka ka sadar da mu kowanne irin alkhairi kowanne irin sharri Allah muna roƙonka ka tsare mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka shirye mu ka shirye yaran mu da manyan mu da mazan mu da matan mu da shugabannin mu da matasan mu Allah ka kimsa shirye a cikin zukatan mu gaba daya Allah muna roƙonka ka ba mu aminci ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ka yalwata arzikin mu ka yaye kuncin mu ka yalwata rayuwar mu kai mana jagora ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira ka tsare mu azabar wuta wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wanda yana tambaya a kan sallar tafiya sallar da ake takaitawa mai raka hudu ta koma raka a biyu ya ce to idan mutum yana da yanayi na tafiyarsa ta kullunci zai iya yin wannan kasarun da kuma irin sifar da ake yin kasaru misali ya jinkirta a zahar zuwa la'asar ko ya jawo la'asar zuwa a zahar ya jinkinta magariba zuwa isha ko ya janyo isha zuwa magariba E! muddin sifa din ta tafiya din ta tabbata a tare da shi babu laifi zai shi Allah subhanahu wata'ala ba ya kalli adadin da za ka kana yi ba a ya kalli adadin kai abin da kake yi ita ibada wannan da kake a wannan yanayin ita ce shari'ar ka kai da haka na na Allah ya kara mata yadda ta ce asalin sallah an shar'anta ta raka a biyu ta ce ban da magariba ita dama uku ce da annabi ya kaura daga makka zuwa madina sai aka cika sauran salloli ake raka a hurhudu aka bar asuba a raka a biyu saboda ana tsawaita karatu a cikinta aka bar magariba raka uku saboda ita kuma wutar rana ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tatirta duk sanda zai yi tafiya haka yake yi da haka sifar da ake kallo ita ce ta tafiya din ba ka yi yau dama yi jiya kuma gobe ma za ka sake yi ba a'a duk sanda abin ita su, kamar direbobi waɗanda aikin su tukin mota ita ce sana'arsu kasta to ni kullum na ringa yin ƙasaru kai ta yin ƙasaru har ka mutu ita ce shari'ar ka kai kuma shi ne abin da shari'a take so ba yawan adadin ba ne Allah yake bukata a'a walaki yanaluhu taqwa minkum abinda kuka yi masa da'a shine abin da ya dame shi ya ce ga inda zaka yi ka hakura ka bi shi a haka wancan abin da zuciya take gaya mutum sharri ne na shaidan sharri ne na shaidan ita ni kullun raka'a biyu nake yi da zaka zo kai raka'a hudu matsayin ka na matafi sallar tayi amma al-afdal abin da yafi kai raka'a biyu don haka nan ka ɗauki mafzul ne ka bar alfazi wato ka da wanda aka fi ka yi amfani da shi akan wanda ya fi amma idan ka yi raka a biyu a matsayin ƙasaru to kuma wannan ita ce tafi tare cewa waɗancan rakawoyin kuma sun fi yawa to amma a wannan yanayin da kake ciki kai ba wannan Allah ya shar'anta maka ba abin da ya shar'anta maka na farko ita ce wannan wannan kenan na biyu wajen hada sallah malamai sun ƙari juna sani akan idan mutum yana tafiya yaushe ne zai hada salloli ya yi azahar da la'asar lokaci guda ya yi magariba da isha lokaci guda suka ce iza jadda bihi sayir idan tafiyar ina kan tafiyar to inda ya da zango gabanin itashi lokacin azahar ya yi to sai janyo la'asar zai hada su an ba shi dama in ya tafi kar ya tsaya sai lokacin da zai sallar isha ko lokacin isha sai ya zauna in tsaya yi magarba ya hada da isha amma idan ina zauna a gida da ana wannan kuskuren sai kaga mutum yana tafiya ya je inda za shi kuma zai yi kasaru amma in ya zo ya azahar kuma sai ya hada da la'asar sai ya tafi gida ina ji za a yi la'asar a masallaci ko mutane za su yi la'asar ko da shi ba zuwa zai ba a to wannan ba daidai ba ne sai ya yi azhar ɗinsa kasaru in la'asar ya yi ta kasaru in magariba ta yi in ya so ije ijami da mutane in isha ta yi kayi ta kasaru su ijamin su shi kuma ya yi ta ta kasaru ina fatan mun gani amma mutum ina zaune a gida ma'ana abin da nake yana zaune a gida ya je inda za shi tafiyarsa ya riga ya ya da zango ya kai inda zai sauka inda za shi to zancen irin ga zai hada sallah wannan kuskure ne ina ba ta mun gane a in lokacin sallah yayi sai ka tashi kai ita sallah Allah yace inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta ita sallah farilla ce wadda take da lokaci a bar sanyawa lokaci a wurin Allah to da haka kada ka bar wannan lokacin sai ka ce to ai shar'anta mun akai wannan shine lokacinta eh idza jaddabika sayf idan kana kan tafiya amma yanzu kai ba a cikin tafiya kake ba ka je inda zaka kana zaune in an idar da wannan sallar, babu inda za ka tafi saboda haka sai ka bari sai lokacin sallah na gaba ya zo in aka yi kiran sallar sai ka tashi kuma sai ka yi ta ina fatan mun gani wallahu alam Allah ya ganar da mu ya dora akan daidai fahim ya ce wanda ike wannan maganar mutum ne da aikinsa tafiyarsa yau da kullum ce kuma in ya kai fasinja misali dawa zai a ciki na ce kamar direbobi masu yin aiki ya ce kamar wanda zai je kamar katsina misali wurin aiki shi ba direba bane amma zuwa zai dawo to lokacin da zai dawo zai iya haɗe sallolin sai duba yanayin da yake ciki misali lokacin da ya faro katsina ko lokacin da zai baro katsina shin lokacin sallar la'asar ya yi in lokacin sallar la'asar ya yi to zai yi sallar a zahar daban la'asar daban amma idan lokacin da zai baro lokacin la'asar bai ba to ina da dama in jinkirtar da wannan azahar zuwa lokacin da zai hada da waccan in ya to kan hanya ya tsaya yi ko kuma lokacin da zai azahar ina can ya haɗe a zahar da la'asar saboda lokacin da zai dawo ina kan hanya lokacin la'asar bai an gane ku wallahu alam to alhamdulillah so alayi hal ba a damuwa da cewa aikinsa ne yau da kullun ne haka ike kullun a'a shi aikin da yake na yau da kullun din a nan ne dama aka shar'anta masa shari'a din an gane ku na alaikum salam ya ce ko da zai je idawo gida lokacin la'asar bai ba a sanin yanzu gida kuma yin lokacin sallar gida ta kama shi ke ai da aka farko na ce mutum ya duba yanayin da yake ciki an gane idan ya san har ije idawo zai tara an yi la'asar la'asar ɗin za ta same shi akan hanya misali to kaga wannan shi zai kasaru amma misali ya je katsina ya yi azahar kasaru ya san zai taho ka tsina karfe biyu zai zo dutsen ma karfe nawa karfe uku uku da rabi misali zai samu sallar la'asar a ina a dutsen ma to shi kenan sai mu zo za mu yi sallar la'asar kai sai ka ce da muka yi taka ka tsina haka kai jiya shekaran jiya ma yau ma kuma gobe ma haka kake shiri a tun da kana samun lokacin a gida sai ka bar sallar la'asar sai ka dawo gida sai ka yi waccan da ta same ka lokacin tafiya sai ka yi maganar da ake zabis din abinda za ka gane shine in na tafi kafin dawo lokacin sallar yayi ina fatan mun gane in na tafi kafin dawo lokacin sallar yayi wannan shine kawai abin da zaka gane to shine ka samu damar zaka hada sallah amma idan har zaka dawo gabanin wancan sallar to sai ka jinkirtar da sai ka bar wannan sallar sai lokacinta don dan sannan ka dawo gida yanzu ka zama halal wato kana nan a gidanku ko a garinku ko abin da ya kama da haka da aka yanzu sallar ka ta cikawa ce ina fatan mun gani, wallahu ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh